لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه أليس بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدر وأخر بل الإنسان على نفسه بصيره ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا كلا بس تحبون العادلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن بلدها فاقره كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلي ولكن كذب وتولي ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولي لك فأولي ثم أولي لك فأولي أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني ثم ثم كان علقة فخلق فسوي فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الحمد لله والسنة والإسلام والدين أهل السنة والصلاة والسلام على رسول الله العظيم وعلى آله وسلم babu yan uwa wanda suke sauraron mu da kuma kallon mu ne muku gaisuwa irin ta addinin musulunci da iya sabbin da fara mubaraka wannan shine majalisi na uku cikin sharhin wannan muzakkira da ɗan uwa malam Nura Musa ya rubuta mai suna yaron Madkali da zurun wa'aka wato wannan guguwa da kuma asalinta da kuma tunaninta ta fassara malamai kuma in su da cire su cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a zaman da ya gabata na fara kawo littafin Sheikh Muzan inda ya wasu maganganu bari mu ƙara ta sannan sai mu kuma mu tura daga inda muka tsaya wannan littafi na Sheikh Muzan zu muka yi istilali da shi da shi zan koma bayan sake nuna wa mutane sunan wannan littafi wato mai suna shi wannan littafin nashi hadisatun fi fil wa da'wati wal manhaj kaga ya shafi aqida da manhaji to dazu da muka zo nan gurin mun wa mutane ishara nan gurin cikin maganganun da ke nan gurin zahiratu yake ta albida'atu arrafaha ahlus sunnati wal jama'a annaha ibati ma ku kudin da addini abinda aka fara cikin addini ma a minhu abu da tuwon da ja'a bi ibadatin duk wanda yazo da wata ibada ya tasarrafu ta ila Allah yana neman kusanci zuwa ga Allah da ita وهي لم تكن في الدين كما في دين الله بعد cikin addinin Allah وليس لها دليل من الكتاب أو من السنة ba ta da dalili a Qur'ani ko sunna sai ki fahiyar bid'a ita ce bid'a dalili qawlihi ta'ala man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad har ya zo inda ya zo nan gurin da ya gama sai yake cewa nan gurin idil mu idan al-mubtadi kun an ce an bid'a huwa alladhi ahdatha fi dinillahi shine wanda ya farar a cikin addinin Allah ma laysa minhu abin da ke بحيث كيد لم يدل عليه كثير من القرآن أو من السنة دليل بالقرآن وسنة دليل بالقرآن سيأتي ولا يسأل مبتدئ ومبتدئ من كل من خالف أو عدوا إساء sai yi wadin wanda ya saba ku tafsiri a ce masa mumtaki da istihari a cikin istihari sai ce li anna al mutajida domin mushtahidi in yi daidai falahu a dirani yana da ladabi sai ce wa in ku ya kuskure lahu ajrun wahid ala ijtihadi yana da lada akan ijtihadin shi sai ce wal maqsud bil abin abinda ake nufi man kun man ta'ahalu lil ijtihad wannan su cancanta tawaffarat fihim shuruɗu al-ma'arufa sharuɗan sanannu su da sharuɗan da mutum yake cikawa ke zama wato mujtahidi malamai sun yi magana akan waɗannan abin da ya shafi wato nan shuruɗi to shine sai yake cewa ko kadalika haka nan idan aka al-mukti idan mai kuskure ki kuskure an ta'awili akan ban tsawi da anna ta'awili shubhatin tudra'u anhu al-hukm kamun tawili yake shubhatin da sun kace wa mutum hukunci bi annahu mubtadi ta ta'ani wa li'annahu banna saboda yayi da tan anna ta'awulahu wannan tawilin da Isa ibn ya halitta au da ko kai ta kalili da man zanna annahu ala haqqin ta wannan yana kan gaskiya ne sai fauzan take cewa fa hada wannan yuqalu fi haqqi ana fahimta annahu aqsa au mukhalif la yuqalu innahu wala yuqalu innahu mubtadi'un ba fara a cikin bid'a duba yadda jami'u suke magana sai ce dalilu zalika anna sahaba sahabbai kanu yake ta yi duna suna yin ijtihadi wa yaqtadi kuna suna yin sabani فيما بينهم كان في بعض المسائل أساس مسمى الألول سيأتي ولم يفكر بعضهم بعد ساشن سبيل الدرجة أنن ساشن سو ولم يفكر بعضهم بعد ساشن سو في دورة وساشن بل كانوا إخوة متهابين متناسبين أن كواني سنة سنة سنة سنة لأنهم أمة واحدة وسوء الأمة في الأحيان ma'a annahum yaktalifuna fi ba'd al-umur tare da suna sabani a sashin wasu al'amura, wal ijtihadi wal istihadat kuma ijtihadi allati wato sama'a الشرع بالاجتهاد فيها والشرعتين sauki ana wani istiklat min sai ya kama wannan ne muzan sai ya sai ya ce ma'arifatu qadri ulama'i a makanati sanin darajar malamai matsayin su sai ce fal ulama'u su malamai lahum makana suna lahum suna da matsayin su sannan wa qadrihim suna da darajar su walidhalika saboda wannan ne fa inna zahirata tabdi zahirata tabdi inna ma ja'at tazo ne ala lisani ba'd al-juhali akan fashin wasu dalili aw al na fi talabi wanda suka fara neman ilimi kenan yanzu ko da ka ga mutum da gemu da farfara ya ji ya shiga wannan hayaniya abinda za ka ɗauka imma dai jahili kowanda duk yadda ya daɗe a ilimi yana da awar ilimin to mukaddimi ne shi a ilimi wannan ita ce wato maganar da shi Shek Fauzan yi to wannan karatu ne da ba na hayaniya ba musamman waɗanda suke ɗalibai abu wannan karatu a hankali a hankali za su gane yadda lamura suke tafiya har ya ci gaba da cewa cikin maganganunsa shi shek Maulan yace li'annahum saboda su malami a tabiruna suna lura da al-muta'awwi wanda ya tawili al-muqallid wanda li'annahum su nan, suna lura da wanda ya tawili ko al-muqallid ko ya ta'alibi suna ce masa muqallid al-bid'a bal ba ma wannan ba azharu hadhihi al-maqala sun bayyana da wannan zance a duhun sai zaman su sashi ba ina ba fata'a wata ƙasa uku wata dabaru daga nan sai ya sai yanke wa juna baya walam ya kasir al'amari bai kaɗai kuma ala dalika akan wannan fima baina kuma a tsakanin su a matsayin su na jahili bal tatawala ulama sabiki da sun taba malamai da suka kai kai ka ce Sheikh Kozan yana Najeriya ne alaji za mu samu haula juhar waɗannan jahilan ya kuru da suna faɗan ibn hajar mubtadi ibn hajar dan bid'a an-nawawi mubtadi abu hanifa mubtadi ghayruhum min kibar al-a'imma wa'annan da yake magana a nan gudun yana maganar kantadiya ko mun faɗa mun ce shi wannan mahamudin addasin ɗalibin shekarabi ne shekarabi ki tabbata ka'ida ya yi amfani da ita ga waɗanda suke da rai shi kuma ya amfani da ita ga waɗanda suke da rai da waɗanda suke mutu shi ne muka ce babu kwantanci tsakanin sa'idu mai kwano da ɗaliban shi shi ma ƙa'ida ce ya ɗabbaka kan waɗanda suke da rai kuma ɗaliban suka ɗabbaka kan waɗanda suka mutu da waɗanda suke da rai saboda wanda duk zai iya zagi ya ci musu mutunci ya su su zazzage su ce musu ƴan bid'a wannan shine abin da yake gaba Saboda bari mu ci gaba da ji wannan magana tashi tana da muhimmanci har yaje inda yake cewa zalika saboda wannan min ajali aqsa'i sabqa In ajali aka saboda ya aksa'in ijtihadi saboda wasu kusakure a ijtihadi la tattali wacce ba ta hukunta an mabata an mabata لأنهم لأنها أخطاء جزئية تبدو كسكولي جزئية التي وهؤلاء العلماء وإنما لما لهم فضل في wa وأمانة ومكانة هنا danci amana da matsayi ina Allah wai isa ya musanta cewa malam Jafar Gurguru yana da amana da kana a musulunci wai isa ya musanta cewa malam Albani na Zaria sallanta na azo kan irin su da Ahmad Gumba a ba su da amana da makana a musulunci in dai ba su da ita a Najeriya to kuma wanda yake musamman da da'awar sunna ba wannan malam to shine in ya ba da misali da wa'annan kuma sai mu ba da misali da wa'annan har ya zo inda yake cewa wakad kaddamu sun gabatar da islami wani musulmi daga musulmi alkhari alkatira da yawa min al-ashiya nasi'a abubuwa masu amfani dan Allah malam Jafar da malam Albani ba su gabatar wa al'umma ya ce fa mu'allafatuhum wa kutubuhum in tafiha al-muslimuna wa'intan malaman tunda zamanin rubutu ne rubutun su littattafan su mutane sun amfana don Allah cikin malam Jafar da malam Albani mutum nawa ne suka amfana da sun ki fahimi kitabin dani wa sunnatu rasuli a cikin fahimtar littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wayannan masu zage-zagen da wuya ka iya nuna wani wanda ya shigi ta hanyar su su ɗabi'ar sama shine duk garin da suka zo wanda Allah ya sa mai karbuwa ta hannun shi suke gane addini sai ke malamin su kuma za su iya zauna su karantar da mutane ba wannan ita ce ɗabi'ar su ita ce sunnan su to bari mu ci gaba da ji mu ji me yake ainihin wato faɗa sai ya ce walau kujjala da za a kaddara ce annafi ba'ad kala fi kala mi ba'adihim shi'an min al-khata kasashin maganganun wasu akwai kuskure fama da hum min makana abin da suke da shi na matsayi wa fadlin falala wa ilmin da ilmin islami a cikin musulunci وخدمة السنة وخدمة السنة النبوية تبكي هذه الجزئيات السكينة ذاك ذكي وإن wannan juziyya din wanda take karama yace fa yajibu ya wajaba an na'rif qadar ulama'ina musan darajar malaman mu salafan salafan wanda suka gabata da wanda suka biyo bayan su sannan wa anna tarahama alaihim mutum ne Allah ya kansu wa anna da'u Allah mu roki Allah akan kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya yace والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان da Sheikh Urban ya gama sai ya ce wa hazihi wannan fa sifatu ahlul iman ita ce sifar ma'abuta imani da annahum domin su la yaltamisu lil quyuh wal ba sa neman aibi da kuma tuba tuban mutane duba da kyau ku gani wannan maganar da ya faɗa a nan gurin ya ce ba sa neman ai da mai da taɓin mutane ya ce amma gairuhum amma wasu su kai da su tsoro wani suna neman aibi ne kawai da taɓa bayan shiru na haka nan su yaɗa ta wa ya hiya al-bid'a wannan ita ce bid'a abinda Shekwano yake yi da ɗalibai shi kenan sai su yi kwakwale-kwakwale idan suka yi kwakwale-kwakwale sai ta sa a zo a yada wannan wato banda da wannan muna faɗa muku wannan ne to a hankali a hankali komai zai zo ta tabbata da izinin Allah subhanahu wata'ala so bari mu ci gaba da insa je nan gaba da ya gama sai ya zo ul bid'a nau'i bid'a sai ya ce wal bid'atu laysat ala hadith wa bid'a ba mataki ce ba sai hunaka mu kaskara, akwai bid'ar da take fitar da mutum musulunci wanda ɗazu na yi bayani na ce ɗalibai waɗanda ba su sani ba su sani su kuma tafan malamai magabata ita kanta bid'ar da suke ikilakin kalmar kafirci a kanta ba akwai wanda suna ilaƙin kalmar kafirci suna da kukurin tuna kuɗi to man tafi wanda in sun ce kafirci wata suke da mutum daga musulunci to bari mu je. mai malamai suka ci a nan gurin ya ce wa muna ka bida a duna mukaddara akwai duki kuna zari kan shi kuka fitar da mutum da mutum domin muna ya ce daga nan ne yajib ya waje ba an nazina al'amura fi mawazi ne ha ma'auna abubuwa da ma'auninta. ka wa an haɗa kishin mai sannan mu komawa wa irin ilimi ce zari ka akan wannan da an nan mu kassamu al-bid'a ila usmain sun kasa ta gida biyu bid'a mukaffira kama kalatin jahaniya wal gulam min ar-raf min al-firq kuma da jahmiya suka fara da wasu daga cikin indoyi kadalika wa kada al allati takhruju min al-islam haka nan aljanna take fitar da mutum daga musulunci yake cewa bid'atin dubra zalika bid'at da bata ce wacce bayu as-sahi muhammad al ana kirka wayin ta yana cikin musulmi lakinnahu innahu shay'un min al-bid'a la najhaku fi haqqin nasi wa idza qultum fa'adil da haka yace ba za mu yi ijtihadi ba akan dukkan mutane Allah ya ce wa idza qultum fa'adil wa law kana la sai ya gama maganar tafsiri ya gama ya gama sai ya zo nan gurin yake al khulasa khulasan zance inda Sheikh Bulan duba da kyau khulasan zance ce inna kalimatu tafsiri kalimatu tafsiri wa tabdili ta tabdili wa tafsiri da tafsiri kalimatu musafira kalma ce mai hadari la ta zahabu su da mata ta ji aka kawo ta bace wallahi lokacin duk da kai itilakin cewa wani fasiki ne ko kafiri ne ko makiyin Allah ne kakka tsammani cewa wai kalman za ta tafi haka ne kawai a banza ba za ta tafi haka a banza ba sai yake cewa A ina ba ta tafiya a banza yace idan naqasa bi al-insanu ummatu ne furici ta فهي كلمة لها أثرها كلمة تيرة تكتنا التأثير يأتي من ذا الله يأتي إذا قال الرجل للرجل يا كافي فقد فاء جها أحدهما ونن كلمة تداو متي وقال يأتي تكفير المؤمن كقتله ولعن المؤمن كقتله وهكذا abin da zai كنا هكا kenan المتن shi سيدي ya ونن baya sai da to sai kawo hadisan a nan gurin irin wa'incan da suke tsoratarwa dangane da fasikancewa yake fa haula illazina yatakallamuna fi a al-ulama min as-salaf su haddadiya kenan wa ghayrihim fi at-tafsir wa at wa at-tabdil da suke magana la ya la yadurruna ulama ba su tada malai wa inna ma yadurruna anfusahum kan suke kuka ba innan Allah duk zagin da wani zai yi a Najeriya yake malam jafar ɗan bid'a ne malam albani ɗan bid'a ne zai cutar da shi ba zai cutar da shi ba kai da kai kai ne muna ne za su gane mutumin banza ne kai ba ka da mutunci ko da haka yanzu kamar malam bakar gumi ne wani ya miki a najeriya ya ci kuɗi suna ba siya ikhlasin mutunci malam bakar gumi yaya za a yi kai kuma mutane su yi ta yaya ai bai yiwa ai to shine abin da yake magana sun taɓa yiwa yake cewa لأن ulama domin su malamai da قدرهم suna da tasu darajar su ilmuhum da ilmin su makanatuhum da matsayin su wallahu la yudhi'u a'malahum wallahi haka nake da kyautata zato cewa ba yadda zai Allah ya wulakanta cikin su malamin kuma qaddamuhu lil islam wal muslimin da suka gabatar wa musulunci da musulmi min al a'mal al na aiki babba wal khawd da kuma kutsawa fihim yarji kutsawa cikin mutuncinsu yana dawowa ya zama wa qaluhu alal mutakallimin musifa tana kan masu magana kan kuma wallahi ku je ku jira ku ni na faɗa muku wannan idan Allah subhanahu wata yi mana tsawon rai muna nan a Najeriya za ku gani duk wanda take da fitowa su yi ka'ani akan mutuncin su malam tabbata su malam amfani sannan da kuma wanda suke daurewa a hankali a gefe wallahi ba yadda za a yi su Allah ya kare nasu mutum shi yasa kamar yadda ina maimaita maganan wani malami tana da muhimmanci yake cewa da malami da ɗalibi da duk wanda kai masa tarbiyya mara wata rana kan ka su wannan shi ne shine ba. Ko har ya kawo wa'annan ayoyi a wannan ainihin wato babi yake fayaji yadda taqullaha ya wajaba su koran Allah man ya takaddamu na fi aradin ulamati wanda suke magana kan mutuncin malamai kun gani sai ce almayyiti na wa'inda suka mutu a haya da wa'inda suka rasa to da kun ga abin da yake haka masu magana akan mutuncin malamai wai sai kaga wai wai wani sai ya miƙe wai ya ce wai da tsakani wai da tabashin abin ma ban mamaki wallahi wai da tsakani wai da tabashin wai ba a hadu sunna ba ko yan bid'a ne ko sururiya ko kudubiya ko wace tiyani haka to idan Malam ittasani bai zama ahli sunna ba da Bashi Umar bai zama ahli sunna ba malam Abdulwahab bai zama ahli sunna ba to wai zama ahli sunna a Najeriya eh shine yake faɗa a nan gurin yace ya wajaba tsoron Allah shi nan ji tsoron Allah waɗanda suke magana akan mutuncin malaman da suka mutu da wanda suke da rai sai ce da annan Allah azza wa jalla kad hazzara al-umma mun Allah ya wa al-umma gargadi min ittiba'i haula'i daga bin irin waɗannan da gaulihi ta'ala saboda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi'ayyin fatabayyanu sannan ya kawo wannan ayan ya ayyuhal ladina amanu la yaskharu qaumun min qaumin ya kawo wannan ayan ya ayyuhal ladina amanu ijtanibu kaseeran min adh-dhanbi sai ce, sallahu nahana an su'i zanni bil muslimina amma Allah ya hana mu wa musulmi mu nan gaba daya fa kaifa idza kanu min al ulama ila kuma inda cikin malami dalika saboda wannan ne su'u zanni bil ulama karima yin muna nazato ga malamai jarima ce kin mallai mallaki jarima ce muna nazato ga malamai jarima ce sai ci gaba da cewa a annahum warasatul anbiya wa idza lam al'umma fi ulama'iha kaman ta idan irin waɗannan suka zo suka zubar da mutuncin malamai ko kuka ce za a ka ilimi a gurin wani ɗan bid'a ne kuma ku zauna kun karantar da mutane ba to wajen wa karatu waye zai karanta ina faɗa ma wani abin yana ba shi mamaki nake ainihin ne sun daɗe da kurata daga sunna yana mamaki yanzu a ce ni din nan ba ahli sunna bane yana mamaki ya za a yi abin ya zama haka nace wallahi sun faɗa ce to yanzu ko kan malami da ka Ahmad Bamba mutumin da kafin ya bar duniya ya a hadisan Annabi da Hausa sama da hadisi dubu talatin amma samu yaran da a shekaru na da'awa ma da ya fara ya girmi shekarunsa na zuwa duniya kuma shi wancan tsohon na zamfara ta ɗin ne kwano shi kai kore masu kirji Allah ya shirye shi Allah ya shirye malar sa ɗin ne kwano to shi ne yake ci gaba da magana ga shi nan Sheikh Kozan yake wannan magana sai yake cewa Allah ya ce ta tajassasu ai la tattabi'u awratil muslimina al-masturina al-awran muslimina suke da bakar da ta sai ya kawo wannan ayar ya kawo maganan sai ya zo nan gurin ya ce ta hazal mutakallim la ya an halatin duk wanda za ka ga yana magana bai fita daga hali ya ce awwaluhuma na farko an ya kuna shine ya kasance mugtaban ya akulu lahaman bayyana da giba ne yana cin naman mutane au fahatan kaddaban kuma dan kirkiran karya, makanyaci wanda zai kirkiran da ya gama su ne ce wudugun nasiha wajibi ne yin yace wa min huna daga nan ne Ya ji yajibu alal muslimin ya wajaba ga musulmai munasahatu haula alladhina istaqalat alsinatuhum din nasiya ga waɗannan wanda harshen su ya zama yayi tsau bakin su ya buɗe wa an yunkaru alaihim yace ai musu inkari ashaddu inkari wa an ya'khudhu wa an yu'khadhu ala aydihim a kama hannuwansu la'allahum yarji'una ila sawabi ba mamaki su koma daidai haka fataslamu jama'atul muslimina min al-ithm wal ika sai jama'ar musulmi ta kubuta daga zunubi da kuma fansahuhum kumasa nasiha لأن الدين النصيحة ومن أتين نسيان ولأن كلامهم ومن زنتنس أخطر شيء على المسلمين شين مكي حترين أبدا المسلمين لأنه wannan زنتن nasu. yufarriqu shamlahu yana raba jama'ar musulmi dan Allah ko duba da kyau a gani irin wannan manhajin da su saki ke fano suka je su ko yanzu dan Allah hada kan ahlus sunna zai koraba kan ahlus sunna eh hada kan su zai koraba kan ahlus sunna ne eh? saboda duk abin da zamu sa na hujja da dalili bidiyo da audio nan zamu dinga samu ku da ku dinga gani saboda in wani yayi zaki ka ku da shi a'a tun da karatu muke duk wanda zai kawai hujjar karatu zai ba ku. wannan ita ce maganar da yake yi yake cewa da shi nan wato sannan ya rauna da jama'arsu sannan wa yazidu dawar da bainahum ya tsakanin su tsakaninsu yi yuzhibu thiqa ya tafi yadda aminci min ulama al musulmi daga malaman musulmi sannan wa ziya asiqa ya aminci bayan al'umma tsakanin al'umma da ulama'i hada malamai sai ce wa hada kuwa hadafin a'da'i wannan shine hadafin makiya ala wannan ko sun sani ko ba su sani ba hatta يضيع هذه الثروة العظيمة من العلم wannan ko sun sani ko ba su sani wannan shine hadafin makiya addini shi ya sa wannan da'awar tasu ba za ta taɓa taimakon musulunci ba ko sun sani ko ba su sani ba da shi ne yake ci gaba da magana shekuban yana magana ga maganar da yake faɗa ya ce wani zalika saboda wannan ya jibo alal da da ya ce faratul ulama wanda kawai aiki shi ne cikiyar ta amma da ne an yi tubu ilal la wa yakufu an hadhihi al su kame daga wannan hanyar da suka bi hannun min khatawati shaytan kuma tana cikin hanyar shaytan yace qala ta'ala Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu la tastaqimu khatawati shaytan sai ya gama sai ya ce fa alaina wajibi ne akan mu ala jami'il muslimina at-tauba ila Allah wa basil mahabba bainal muslimina wa izalati ma yusabbibu al-aqada wal firqata wal baghdha bainahum da abin da zai haifar da tsayya da rarrabuwa nisance shi wannan ita ce maganar da Shek Fauzan ɗin faɗa Allah ya ji kansa. To duk abin da na faɗa a yanzu a cikin waɗannan guraren, waɗannan mutanen da muke magana a kansu, wanda shugabansu shine mai kwano ka duba da cikin gani wace sifa ce suka fita daga kanta ba su cika ta ba za mu koma kan muzakkiran mu da muka ainihin wato fara a kanta a wannan shine halka ta bari mu koma kan wato muzakkira a bari mu koma kan insha Allah da muka muka fara bari mu koma kanta dama mun ce kuma mutum bai da muzakkiran to za mu saka ta anan ka dinga gani ya mu saka ta anan ka dinga wato gani gashi nan to a darasin da muka tsaya a baya wanda suke biye da mu wanda su iya tunawa a mun tsaya ne a baya inda malam ki magana a nan guru cewa wa awwalu firqatin zaharat ala al-masdari hiya firqatul khawari yayi magana akan da shafi wato firqa ta khawari ita ce farkon wato jama'a da malam yi magana akan ta bari mu zo sai nan ya faɗa wannan sai ya ce wa fil waqi'il mu'asir a wannan zamanin a yanzu ya ahli sunnati wal jama'a an jarrabi ahli sunna bi fitnatin gari da kana mai mamaki. da garaba mamaki dukkan mamaki lam ya yashhad at-tarikh laha masilan wanda tarihi bai taba wato sai da irin wannan fitanar ba wala ya arifu as-salafu laha nadiran sannan makabata ba su tsarar irin wannan fitanar ba fitnatun fitna ce mazzaqat ahli sunnah kullu mumazzaqin wacce ta take ta ahli sunna cikin da shi wannan fitinar irin ta su Sa'idu mai kwano ƙarin ta cikin da suka zo za ka ga sai daga cikin abin da shi ne ko wutar rigima tsakanin ahalin suna abin da ya kamata su yi karantarwa sai su gani su dawo suna ta rikici tsakanin su wala wannan shine abin da ke faruwa ya za ka zo Najeriya ka ce wai ba za ka iya sunna ba a bai saka ahalin sunna ne kana kan tafarki na magabata wai dole sai ka soke malam Jafar da malam Albani irin su da Ahmad Bamba ka soke su sannan wai za a yadda kai ahli sunna ne kuma na san akwai waɗanda suna da irin waɗannan ara amma lokaci yayi da karatu a hankali a hankali sannan ni ba wani karamin yaro da zan saurara dan ni a mustawa ta duniya ita ce wannan rikimar, na san ta abin da ke faruwa ba zan saurari wani karamin yaro ba a yanzu Wannan wani ma shekaru na kawai na fara da awa rika ya girma shekarunsa har zuwa duniya wannan shine bari mu ci gaba da ji mu ji abin da yake faɗa kun gani ta keta ahalin sunna duk kita wata alat sai ta sanya gashi nan wata alat sai ta sanya da asabun baina hushari yaki a tsakanin su sai zaman su yana da ainihin wato tsanani a ba'dahum sai ta juyar da sashen su an buwa da hakan a daɗi a kan fuskantar wato a makiya Akan kan fuskantar ainihin wato a makiya a kan fuskantar ainihin wato makiya al'umma ta musulunci sun shiga da himsatul shagaltuwarsu fi huru da filiya wato yaƙi na cikin gida wato wahamiya wanda yaƙin na cikin gida na wahami ne wa taraku amala sai suka bar aiki والتفكير وكمين كلاني للقضايا المسيرية للأمة wato matsalar da ta dami makoman al'umma da yin shiga liba a cikin biba saboda shiga su ya ganci da sashi tabbiyar wajen kawai ba a da aiki sai a cewa na ɗan bida'a ta jirihan a cewa na ma an tsara hashi da tafsikan a ce aiwa na ma an fassaka shi aikin su kenan ba lala ku duba ku gani wannan sifar da yake faɗa a nan gurin duba ku gani eh irin su mai kwano idan ka haɗa amfanin da suka yi wa duniya ta Najeriya da irin su abin da su malam Jafar su Albani su kaddama wa duniya da irin su abin da suke dawon su kaddama dan Allah akwai haɗi kwata kwata babu haɗi gaba ɗaya su ba wani abu suka karanta da mutane da su amfani ku je ku bincika littafi nawa ya sa a garin Zamfara ya karanta da waye da waye ɗaliban shi ɗalibi bi ma'anan ɗalibi wanda shi ya karantar da shi ba ɗalibi na nufi ba ɗalibi na wanda ya zauna a gaban shi ya karantar da shi da waye da waye ɗaliban da waye da waye da waye da waye to shine yake faɗi wannan ainihin wato matsala da to shine sai yake cewa ba hadhihi alfitna wannan fitnan hiya allati salaha ala tasmiyati al-khadi'ina fiha ita ce wacce aka yi ilahi wajen masu kukawa cikin ta fil da ake ce musu madakila sai ta baka duk ta kada fil madakila su wa'annan madakila din sun riki fiyar kura wato a wato sai ke cewa sun riki fiyal ukura masalace ne lahuma ne shi shi'aran laha ta riki matsaloli guda biyu zamanto masu shi'ar wa huma السلام مسألة طاعة ولي الأمر a الخروج عليه أو wa عليه مسألة da kuma أدكما حرم masa خروج duka ba sa bambantawa tsakanin inkarin tsanna da kuma yin kuruji wannan shi kuruji ba a cewa wani ya yi kuruji sai idan ya ɗauki makami ya yaki shugaban sannan kamar yadda za mu gani masu yin kuruji nau'i nau'i mafi tsananci nau'i uku in ma ka ce kusa utsari wanda za su tsare hanya kuma za su yan tawaye ko kuma kawari wannan shi ne ko in inkarin munkari idan ta bayyana a fili sai su kira wannan sai su ce masa din ci a ɗazu na faɗi wannan zan sake dawo da shi a yanzu maganar abin da ya shafi a maganar da wannan ki zan sake ainihin wato dawo da ita maganan wannan ta nan maganar da na kawo ta nan maganar da malam nura musa ya yi tambaya ta zan sake dawo da ita a cikin wannan littafi na wannan wannan malamin gashi zan sake dawo da ita ta nan gashi a tamamul minna fi fi fitna ƙarƙashin wanda malamin da ya rubuta littafin to mun faɗa mun ci ya kawo wannan ƙarƙashin na ƙarko akan maganganun malami kun ga anan gurin da ya zo ya ce wa tsalin mu'allimi fi tankili a shafi na 93 da shafi na 94 sai ya ce kana abu hanifata yas yuhibbu aw yujibu al-khuruj ala khulafa ibn al-abbas abu hanifa yana wajabta ko yana ganin mustahabbi kalifofin banul abbas cewa lima bahara minhum min zulmi so saboda abin da ya bayyana na zalunci a gurin su wa yara qitalahum khairun min qitalil kuffari yana ganin ayace su da kasu ya fa zama alheri kuma da ya kafir sai ya ce abu isa haka yunki da zalika shi kuma yana inkarin wannan abu isa sai yake cewa wa kana ahlul ilmi mukhtalifin fi zalika malamai suna sabani kan wannan matsala yana matsala ta daukar makami in a wancan lokacin malamai sun yi sabani ko ba shi to shine muka ce musu idan sun ce duk wannan manhaji ne na tsawabi? wannan fa ba muna magana ba ma goyon bayan daukar makami a ce ai fito na fito a yaki da shugabanni ko ba shi muke magana ba a'a mu muna magana idan banna ta bayyana ta irin wacce ake yi a Najeriya da yawa cikinsu. su yanzu kana kallo kamar yadda faɗa gwamna ne kai kira shi waya ana cewa wani ne shi ki dawo ki zauna yake ya excellence ka wanda ya nuna maka Allah bai da kowane irin experience wajen ta'amuli da manyan mutane watakila iya mu'amalar ta bai wuce da hazza ba kuma da yawa yawan su idan gwamnatocin jihohin ma ba su taba zuwa ba basu su san protocol ɗin da ake bi ba wajen ganin shugaba Sai sai suka ɗauka cewa kawai in hadisin man ara da an yansa hadisi sultanin kamar wala yubdi alaniya ya kama hannun su da shi Ya ce in dai kalwa da ma'anan kofi ne aiki da hadisin zai yi wahala a Najeriya dan wala baka yi ka ji ganin shugaba baka ci ka zo mai nasiha kai a baka dama ku yi da kai sai shi baka isa ba a ka'idan farko ke ganin gwamna kace wai a baka dama ku tattauna daga kai sai shi ka zo mai nasiha ina dole a ka'idar su ba sa yarda da wannan wannan shi bari mu ci gaba da kun ga wannan ita ce maganar da ya to maganar da malam nura musa yi muka ce ma zalar tahaddi mawjudan qa'iman tahaddin yana nan da ce tun daga kan shekul islamu ibn taymiya karni na takwas har zuwa ko kan karnin sahabbai wanda su ne salaf din ku kawo mutum ɗaya da ce wannan abin da kuka ce yana cikin manhajin makarata wanda kuma ya saba ya zama baka warje a ku kawo wannan tambayar ce fa aka yi kwaya ɗaya amma ta hayyara su da kwano ya je ya tafi ya ba ya sake yin lacca minti talatin har ya zo ya ɗauki ƙur'ani ya masa fassara irin ‘yan ƙala wannan shi ne abin da ya faru. wannan shine abin da ya faru to bari mu ci gaba da wannan wani kenan cikin maganganun da da shi yayi eh cikin maganganun da ainihin wato shi yayi Allah subhanahu wata'ala ya kare mu da son zuciya Allah ka raba mu da son zuciya Allah ya raba mu da son zuciya so bari mu koma kan kan mu muzakira mu ci gaba da karatu inda ɗaya bari mu koma kan inda muka tsaya a cikin mu zarkira mu ci gaba da karatu yana fata Wani wannan ita ce matsala ta farko shi dan uwa malam nura musa ne magana ainihin wato a kanta ta nan mutane su yi haƙuri a network ɗin ne a hankali a lokaci haka kuma an samu mishkila shi ma ne shi ta tsakura, kuma da insha abubuwa za su daura a cikin so wannan shi ne da ke tafiya so muna karatu cikin muzakkara wani mu kuma inda muka tsaya mutane su gani wani mu kuma mu daga inda muka tsaya so ga shirin inda yake wannan magana to wannan tambayar ita ce tambayar da malam Nura Musa ce a baya wanda ya kamata amsa ya kamata a baya da ya kamata kuma sai ce mas'alatul jar'i wa ta'dil wa tahdhir min ahad al-bid'ah wal ahwa sai matsala guda biyu matsala ta jar'i da ta'dil cewa na mutumin kirki ne kuma mutumin banza da kuma tahdhiri cewa na dan bid'a ne ko hankali to ka lura wasu daga cikin su slubi irin da ba shi suka rore shi usulubi na bin da ya zo lokacin da ya fahimci akwai malaman da in aka dinga kafa mai hujja da su akwai matsala abin da ya kawai sai ya kore malaman ta yadda bai ma yadda ka kafa mai hujja da su ba ya ga shekul islamu bin tamiya yana cikin sai zagin shi a ah, wane ne ibn arabi da akamul qur'ani yana ciki sai zagin shi to haka mutanen nan suke duk wani malami a saha ta da'awa da suka fahimci yana da maganganun da ana iya musu ilzami da su fata a shi sai su cire shi daga sunna da kar ma ka kawo musu maganganun shi ballanta da maganganun shi to kun ga yanzu waɗannan matsalolin shi kuma malam Nura Musa ya ce mas'alat sa'at waliyil amr kuma haramcin yin kuɗi kuma ai tana da asali a addini sannan matsala ta biyu ita ce matsala ta take da addini kuma yin taka tsantsan da ɗan gida kun ga ai matsala ce da take da tushe a jini to yadda anan baya ya faɗa ya ce sai aka samu jama'ar da ta kashe tuta da sunan kariya ga addini dole sai mun da shari'ar Allah gashi nan cewa awwalu shirkatin ظهرت على المصدرية الفرقة الخوارج حيث رفعت ya الصف inda ta daga tuta na kariya an shari'a an shari'a wa darurati tahkim shari'illah ala al-ibad da kuma cewa dole ne a kunta shari'a Allah Allah waye zai wannan amma lakin na hakala sai ku dubi to haka nan gurin su ma matsala ta wali al-amri da haramcin yin wuce dare sai suka zo suke guluwi matsala ta gargi da ta kashiri da kuma kashiri akan tsira sai suka zo sai suke guluwi su ma a kanta wannan shine abin da ya yake shi ne malin yake cewa wala shakka kwanto babu anna hatayn al-mas'alati waɗannan matsalolin guda biyu da suke magana akan su da ha asali ne tana da asali a cikin lakin sai dai hadihin jama'a wannan jama'a hatayn al-mas'alati ajman sun ba ta wani irin girman da akbar mimma a asahu shar yadda yadda shari'a ta ba su wannan girman wakala ta wuce gona da irin ilima a cikinsu kuluwan laisa da matilun fi tarihi wuce gona da irin da kai da misali tarihi wannan abin da waɗannan mutanen suka shine abin da waɗannan mutanen suka yi kamar da shi yake nunawa wala shakka ko ko kwanto babu wani misali komawa anna hatayn al ne waɗannan matsalolin guda biyu laha asalin fi tana da asali girmama shugabanni da rashin yin fito na fito da su sannan haka nan matsala ta jarhi da ta'adili wani mutumin kirki ne a karɓar wayarsa wani ba mutumin kirki ba ne a nisantar wayarsa yake tana da asali a addini yace lakin na hadhihi jama'a Suke wannan jama'a a atat hatin al ne, sun ba wa'annan matsalolin guda biyu Ajman wani irin girman da min ma a akahu mashar yadda yadda shari'a ta basu wannan girman wa galat ma sai guluwi ta wuce gona da fili guluwar kace gona da irin da yake da kuma sirri da ba shi da misali da tarihi sai ya ce wa qa'ada shuyukh hadhihi al-jama'a shehunan wannan jama'a sai suka sanya wasu ka'idodi wa'ida, sun da amfusu a kankin kansu wani sabuha ila salabi suka jingina ta zuwa ga salaf bal wad'u ijma' salafi salaf ba ma wannan musulmi da cewa aiki ijma'i ne na Allah a haata wanda billahi la ila illa huwa qaryani wa aka zo suka riki waɗannan ka'idodin yamtahinuna nan suna jarraba mutane ala hadhihi alqawaid akan waɗannan ka'idon al-muqtara a wanda ke kirarsa suke ya tambaye ka me zaka ce akan fulan ma za ta kulu fi fulan me zaka ce kan wani in sun wafaka cewa wanan ahli sunna ne in kai baka wafaka ba sai su ka kuma sun ce wanan dan bid'a ne in suka jarrabe ka da shi shikenan kai ma dan bid'a ne in dai sun baka sun ce dan bid'a ne in baka dan bid'a bane sai kuma ka sunna wannan shine abin da suka dinga yi wa'annan mutanen so bari mu je mu ci gaba da ji abin da malam yake faɗa a cikin wannan zakira sai ya ce man wafaqahum alaiha tabarru alaihi ila qabil salat in mutumin da wato yi musu muwafaqa sai su yadda sai su masa tabarru ila qabil salat da ga wayannan ka'idojin wa atabaruhu sai su lura sauke shi salafiyan shine salafi man khalafahum fiya wayannan ka'idojin da suka sa aula yasi fi nishatihi ad-da'awi ko bai tafiya akan nishadi sana da awa wafqan da yin gwargwadon wannan tarihin da suka yi da tanbiratihim akhrajuhu min as-sunnah wa min as-salafiyyah Ta su fitar da shi da sunna da salafiyar. wa ramahu sai su ke shi da bid'ati cewa ɗan bid'a ne wani alali cewa fatacce ne ta hamuhu sai su tuhumce shi kulle na tisa da kowace irin tawaya nan fa haka suka dinga yi ba haka suka dinga yi haka suka dinga yi yadda ka gani abinda zai baku mamaki na sa da na ce mu an daɗe da cire mu daga ainihin wasu sunna wannan misali ne daga cikin misali to bari mu je mu dan bada misali kawai daga cikin misalai mu ji abin da Sheikh Usaimin yake faɗa a kan mutanen da aka tambaye shi kan wasu ainihin wato matsaloli. A dai mun kawo kun ji tambayar da aka yi masa lokacin da aka ce shin ya halatta bari mu ji abin nan maganan usaimin da hannu يستفاد من قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه من يعش منكم فسار يرى قرات 40 حديث ني قرشن حديث اضافه في الساريه اذا كما زي فتت يستفاد من الحديث لما دي دي فتت يستفاد من الحديث ني اكا سامو فائده ده ونا غوني يا سي با اجي ا ونيا سي با اجي kuma ba a gani Allah yanzu ana ji ana ji kuwa wani na ga ya sa cewa ba a ji ba a gani to watakila ba mamaki ɗazu ne da mutum ya ɗan ɗauki abin ta ya dawo sa cewa ba a ji ba a ba mamaki wani ya sa ba a ji ba a gani a duba da Allah a gani in ana ji yanzu sai a rubuta mana iya eh, ana ji duk ba a ji sai mai tunanin ya damu shanyo kan wannan matsala a duba mana da Allah a gani ana ji eh, Na ga an sa cewa ana bari mu ji abinda shek eh, in zai ma babu matsala ta nan sai mu dawo mu amfani da shi a nan gurin in bai bada matsala sai mu da خلافا كثيرا فعليكم بسنتي أنه إذا كثرت الحساب في الأمة لا تنتمي إلى حزب يعني أنه إذا كثرت الأحزاب ممكن توي ستيوا كمان يزوغ هنا ظهر الطوائف إيش هنا أنا ظهر الطوائف من قديم الزمان من قديم الزمان خوارج مهتزلة جهمية جهمية شيعة الرافضة و الرافضة ثم ظهرت أخيرا إخوانيون هذا تمنى ذكر شيء إخوان سك بينا وسلفيون هذا والسلفيون سلفية سك بينا وتبليغيون تبليغيون تبليغيون وما أشبه ذلك كل هذه فرق اجعلها كل هذه الفرق كم وإنهم كنجوين عند شق السنين ليك سوى وركض أبنى على اليسار وعليك بيت الأمام هذا يتي إجعلها كأجي تحن هبو أبنك كأبن إذنا مك أمامي أبنك وهو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya shirye da mutane zuwa gare shi bala za mu ji ne annabi sallam alaikum sunnati kun gani وسنة الخلفاء الراشدين الله النبي أتي إنا مكمر لي لسنة هذا سنة خليفة ولا شك أن الواجب على جميع المسلمين أن يكون مذهبهم مذهب السلف الله يأتي أبن ليكي واجبي كما أن يكون مذهبهم مذهب السلف مذهبك كمن مذهب التمدد ليش أخو سيمين أنا مزيد لا الانتماء إلى حزب معين يسمى السلفيين a yake ba wai intima'i zuwa ga wani hizbi muayyani ba wanda ake kira shi salafi suna cewa ba kungiya ba ce ƙarya kuke kuma yan kungiya ne kungiya ma mafi muni har karama wacce gwamnati ke yadda da ita wacce za ta yi mata rijista ta yadda da tsarin ta dan ita ba za ta kawo ƙasa cikin amma wanda ya ki yadda ya rijista shine wanda kuwa zai iya kawo gwamnati tashin hankali domin alamu na nuna cewa da tsarin gwamnati ba. Saboda haka mu da yanzu muke gudanar da abubuwan mu na aiki ƙarƙashin organization mun yadda da tsarin gwamnati mu ne muka yadda da za mu yi mata kuruti ba ba za mu yi mata tsawa ba za mu yi mu ya ce ta ba amma wanda bai yarda da tsarin ta ba a fuskar ya je gudanar da addini gwargwadon tsarin yadda ta tsaka wa kowar shi zai kawo ka ƙarƙashin nan bari mu ci gaba da shi alwaji an ya kuna an takuna ummu islamiyya madhhabuha madhhab as-salaf wannan yasi abin da yake wajibi al'umma shine kasance kai mazhabinta mazhab a ta salih la tahazzub ila man yusamma salafiyyin daga ba wai at-tahazzub ba kungiyancin ga waɗanda su kiran kansu sunan salafiya ba wannan kungiyancin انتبهوا للفرق هناك فريق سلف وهناك حزب يسمى السلفيون akwai salaf magabata akwai kuma ƙungiyar da ake kiran ta salafiyya kuma ‘yan ƙungiya ne ‘yan ƙungiya ne in ka ce a ƙungiya su ya zama tana da sakatare da ma'aji duk sauran ɗawa'ifan su mai za a kira su sakatare ta kasa da ma'aji da waye da waye da suka zama ƙungiya kuma ‘yan ƙungiya ne tunda kuna da shugaba da waye da waye a tafiyar wanda kuka sa ku ba ƙungiya ba ne sannan السلفيون انتبهوا للفرق هناك طريق سلف وهناك حزب يسمى السلفيون من؟ المطلوب ايش؟ اتباع السلف ايش المطلوب ولا اشيني ما اتباع السلف هم جوا تنكر ايش يسوى انا شاف نتي سونا ما في تعرف ولا الله يكرمه اكثر يتي من ولا تموتن الا وانت مسلم شيني wallahi ba sunan asalabi ba ko al'asari ko alwaye waye waye ranar da Allah ko sunan musulunci ga mutu shi in baka aiki da musulunci ba ka gara wallahi sunan musulunci ba zai ma kaka da kanka shi ne dai sunan da Allah ce kaka kuskura ka mutu sai akan wannan abu to wannan kenan cikin maganganun da yake ba yace abinda ake nema din magaba ina da لأن الإخوة السلفيين yace li anna al ikhwa as salafiyyin domin ƴan uwa wanda suke kiran kansu salafiyya armaji kun ma farabu al asr al sawab la shakk lakin sune mafi kusa da gaskiya ko shakka babu amma bari mu ji me yake mushkila su mun shagali yace amma da'iman ko da yaushe mushkila ta muku gaire matsalar wasu 'yan bid'an su kamar wannan ce matsalar kasu mu ji me shakku su mun yake anna ba'd hadhihi al يظلل بحرا وغني يتي أن أن بعد هذه الكتب يدل tashi yana zuwa ya ce suwa na fatattu wannan kenan wai baddi'u wani fasdiqu wa nahnu la da asu a hasaka su eh bari mu ji hada idan kana mustahiqin ce ba za mu in inkari ba in sun cancan. amma ka tambaya ne irin su malam Jafar da irin su malam Albani Allah ya bi kansu ya musu irin su da kamar kamba irin su da sani da bashi da waye don Allah sun cancanci tabbi sun cancanta wanda bai kai su karatu da shekaru ba sun cancan son zuciyarka wataƙila yanzu ina ganin a ganin zamfara idan ana maganar ahalin suna salafiyi wataƙila da ƙyar cikin malamai a samu mutum biyar wanda ya yadda su ne ahalin suna salafiyi samu wataƙila sai shi kai shi wataƙila in yi kirga mutum ɗaya biyu uku garin zamfara ahli sunna salafi sun kare shi kashin ahli sunna ba salafi لكننا ننكر معالجة هذه هذه البدع على بهذا yace sai dai muna inkarin kuma ma ya tabbata da ani kada suke ɗaukar hanyar sai za su magani ta sai muka muna inkari tariq الواجب ان يجتمع واساء هذه الفرق ويقولون بيننا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله كتاب الله تعلم إذا مشين لا إلى الأهواء والآراء ولا إلى فلان أو فلان ولا إلى الآراء فوزوا بآراء أنزوت يقول فلان وفلان وفلان yanzu ba da kuka an sha zagin sahabban manzan Allah a tsarnar da abubuwa na rashin mutunci na ba da misali ɗaru na ce da ingila da ta mutu wasu har intisabinta sun yi kula da cewa jikin annabi sun fito sun ce Allah ya mata rahama amma wallahi wannan abin bai daga musu hankali ma ya kamata su fito su karanta da mutane ta wani abin ba abin da ya daga musu hankali dan mai da kuri su kawo ya mutu aka yi masa addu'a shine lokacin da wasu suke shi na karatu a kan shi eh? kuma wannan fa a mustawa ta duniya ba bari mu ci gaba da ni كل يخطئ ويصيب مهما بلغ من العلم والعبادة وسمين يجي كونا متنينا يين ديتي كريتيجا تكتوتن إبادة الله سبحانه وتعالى ولكن الاسم في دين الإسلام ولكن الاسم اسم أنا في الدين المسلم فهذا الحديث أرشد النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلى سلوك طريق يسلم به الإنسان لا لا ينتمي إلى أي فرقة إلا إلى طريق السلف أبن يأتي كذا متين انتمامي زواج قوة فرقة زواج تفرق مجمع menene dalilin da ya fasu shi kusurmin suke wannan magana wannan fitilar da wa'annan suka so suka kullo da ita mana shine dalilin da ya wajen yi suke so wa'annan maganganun akwai bambanci tsakanin tafarkin magabata da abin da kuma wasu suka kira. da sunan salafiya suka mayar da shi kungiya in kana ciki kai ne salafiya in ba ka ciki ko kai waye sun cire ka kan ciki da cikin kan iyaye ba su gaba da shi bal سنة النبي صلى الله wa وعلى khulafa ar rashidin, al المهديين wannan kun ga ɗaya ne daga cikin misalai malamai da suke shi yasa lokacin da na ga malam adam tare da Allah ya saka masa alkhairi lokacin da kuka je ku ita ce mun kai mu wani malami ya yace yana ba mu shawara a galibin masail din da za a yi safani a kan su mai inkimami zuwa ga maganganun malamai guda yace ce bin Bas da Albani da Husaini yace domin akwai alaman tsoron Allah tattare da su babu sun zuciya da muka dawo na faɗi wannan ashe ni ban sani ba wani yaro malam Adam Sharar na ga yana mai da martani wai ya ɗauki magana ta ya kirkita ta wai na ce ko in annabi ne magana sai an auna ta yadda girkita maganar ya bata wata muguwar ya bata wata wato muguwar ya bata wata muguwar ma'ana wacce ni ba haka yake ainihin wato kudi ba wannan shine abin da wannan din ya zo yake faɗa so bari mu koma mu zakkira gani abin da ake faɗa a cikin bari mu koma mu zakira mu gani da ake faɗa a cikin bari mu koma zakira mu ga me ake faɗa afwan a ah, zakira mu gani kun gani sai mu dawo littafi malam ya fara magana sai hmm? mu kuma littafi kun gani bari mu dawo littafi mu ci gaba daga inda aka tsaya sai ce sun ma'alzamun nasa sannan suka wa mutane su kabuli a hakamihim alja'ira da karɓi wannan hukuncin nasu na zalunci alaman alafin a kaci wanda ya saba musu mallami wasu kun alata ji iman badda ku duk wanda bai dace da su a wani ɗan bid'a ne sai ma in baka yadda ɗan bid'a ba ne fihi su kai ma sai su rufe da kai sai su dan bid'a ne kai ma maganganun na kayan zo ta tarattaba ala hada tabdidi kulli man kulli mukhalifin to daga nan sai ijeranta akan wannan duk wanda ya saba musu dan bid'a ne in suka cewa na dan bid'a ne kuma kana tare da su kun baka wafaka ma sai sai to kai ma dan bid'a ne bila dabidin wala qaid ba kowace ka'ida ba qaid amma tabdi'i man lam yuqaddi man bada'u sannan sai bid'a wanda ba su wanda wato suka fi dan bid'a ne in baka yadda ba in mata bid'a man lam yubaddi man lam yubaddi man fasu sannan sai bid'a wanda suka bid'a an ta shi su bid'a ne Ko haka fa abin ya ci gaba ba shine malam yace wa haka ra shi ta san shi ta san haka abin zai ci gaba la yantahi ba zai kare ba illa bi tasliyil jami'a. ba sai an zo an zama yan bid'a wa ikhrajil jami'a sai an fitar da kowa min salafiyya daga salafiyya kuma abin da zai faru ke abin da zai ainihin wato faru abin da zai ainihin wato faru ke Allah subhanahu wata'ala ka raba mu da son zuciya abin da zai faru ke abin da zai faru ke to shine malam yake faɗa yake wannan magana sai ya zo nan yace hada ma hadasa wannan shine abin da ya faru wa ya hadu kuma yake faru a ke kuma wallahi na ce maku ku jira ku gani a Najeriya abin da zai faru kenan waɗannan isu isu nan gama wallahi tallahi shi kaga sun dawo da sunan salafiya din ana cewa wani shi ma an bada shi shi yasa kamar yadda shi malam nura musa yake a sharadi dama shi wannan manhajin shi ka zama kullun awa mafi yawanci kana kan intanet amma malamin da ka sani yana cikin da'irar salafiya ana iya bada shi baka sani ba haka update in ka ɗauko littafin shi shekara karanta shi ta ah, yi eh, baka san tintin wani an yi waje da shi ba ai tintin an ɗauke shi an buɗa shi da ƙasa an yi waje da shi baka sani ba to dole shi yasa waɗanda suka fi zama a cikin su akan intanet su suka fi sanin yaushe koyaushe su suke cikin abubuwa fa inna hadha al manhaj yace wannan manhajin lam yatruk ahadan bi bar wani ba min ad-du'ati al na cikin masu da wanda suka shahara bil ilmi da ilimi wa sunna da sunna ala mustawa al-alam akan mustawa ta duniya illa wa sunnafuhu wa da bi bid'atin ba sai suka yi tasnifin sannan suka jefe shi da bid'a huwa minha bari'un aw ma'dhurun ko dai bid'a da yake yana da uzuri kuma bari yanzu sun Allah mu dawo asalin malam Jafar bid'arsa da suke ta cewa sun faɗa sun musanta wa malam Nura Musa wata magana sun ba ala hadha al-amr sannan wannan al'amarin kijiran bi bi thumma rattaba ala hadha sannan wannan su kijiran su al'amru bi hadrihi ya ce a kaurace masa muhajiri eh, kutubihi a kaurace wa littafansa wa ashiratihi da kasa sun mahama kalan nafsu wa ta'thiruhu al-hasan fi da'wati ila ta'ala shi yadda yake amfani kuma da a kira mutane zuwa ga Allah wadda fa'i anil islam kuma kariya ga musulunci yanzu da nan mun samu munasaba mutane dan Allah ku yi hakuri bari mu dauko wani abu ba da misali a kan shi na goyon bayan ya Allah da suke akan harkar addini yanzu bari zan ba da misali da wato a halin jaba an ba da misali da malam jafar ne wani ba da misali wani zan ba da misali yanzu a malam jafar ya yi hudubobi guda biyu lokacin ofishi a kan wannan hudubobin ne fa da kan malam nura musa ya faɗa suka ce duk kasa sanan malam jafar abin karantawa al'umma haramun ne a cikin sauraron nan na malam albani bari tare da tana da tsohon mutane su yi haƙuri mu saurana a ji ta farko don su gane akwai munasaba to abin da malam Jafar ya faru yawan nan maganganun ko da akwai kuskure a ciki don Allah yana da uzuri da bai da uzuri na biyu da malam Nura Musa ya faɗa ya ce idan sun ce waliyul al'amur a gurin su har kafin ya shiga cikin iyali da suka ɗauko ƙadiyar suka ce malam jafar ya yi kuruci ya zama ɗan bida wata gwamnati ce gwamnatin kafiri ce ko gwamnatin musulmi bari mu saka mutane su ce Allah ya ji ta malam jafar inna ba inna ba da ibrahim min shahadatul khadra min ulama wa du'a wa awliya min muslimin وندعو اخواننا المسلمين من الربويين وان يعلنوا براءتهم من هذا الارهاب والصدر من بلادهم وأن يؤمنوا تزامنهم مع الحق ومع إخوانهم المسلمين هذا الذي يجعلنا نعتبرهم إخوة لنا في الدين لهم ما لنا وعليهم ما علينا كما نسأل الله تعالى أن يغفر لمن صار من ضحايا هذه الاضطرابات التي عدت بها كثير من المسلمين. Yan kuma ta kuma na wannan mako, Malam ya ce saƙon ya kunshi baƙin ciki wani alheri da fukan zuci gani da abin da faru ‘yan uwanmu musulmai a jihar Lagos. Ya ci gaba da cewa da cikin irin al'amuran da suka faru tun daga ranar Litinin har ya zuwa jiya Alhamis da safe a cikin garin Lagos. Waɗansu unguwanni kamar su Indora, da abafa da Alabarago, da sauran unguwannin da ayyukansa a cikin so guda. Mutar da suna tafi mutu a wannan kasa, kuma an zura mata ido ana ji ana gani, a madadin a tallafa da ruwa ko sinadarin da zai kashe ta, ana kara bulbula mata sanangur da ketir da da dukkan wani dangin makamaki da zai kara haɓakarsa da rabartakarsa a cikin wannan kasa. sama da mutum dubu ko wani abu mata mutum a da rai sun yi wani mutum inda a wancan lokacin sama da mutum wani abu makamancin haka wanda suka mutu a wancan lokacin da shi yasa nake ta mamakin mutanenmu a yanzu na ga wasu suna ta so su yi wani injami tsakanin wanda ya fito takara a wannan yankin namu da wani shi ba wannan za su jin fata wurin da malam jafari ya a kan wannan ko da malam jafar ya yi maganganu a kan ba irin maganganun ya a kan wancan ba ya a kan wannan ya rage wa mutane yanzu ɗan kanna ta faru guda biyu sai ku duba ko wacce ce ta faru ki sauki wani mu ci gaba wanda hasarar dukiya mai yawan gaske ya ɗauki kantuna da ke makare da kayan haja ta kasuwanci ya ɗauki gidaje ababen hawa manya-manyan motoci na sifiri na ɗaukar mai da ɗaukar kaya amma da ɗari uku mallakar yin musulmi da aka kona. Goyon bayan da ya fi jihar Lagos. Lokacin manya-manyan motoci na sufuri irin teloli da guda ɗari uku a kona na mutane, Amma da kashe mutum wajen dubu da aka yi da kashe mutum wajen ɗari uku da aka yi motocin su kai. Wannan da ke jami'ai su ba shi bane a gabansu. Shi sa yi magana cewa kadaya ta musulmi makomansu bai dame su ba goyon bayan gwamnatin tarayya da goyon bayan gwamnatin jihar oyo da goyon bayan sanannu fitattu da cikin waɗansu mutane da ke rike da akalar gudanar da mulkin wannan ƙasa. Kun sanda da sauran jami'an tsaro gudunmawar da suka bayar gudunmawa ce ta 'yan kallo a cikin kwana uku yanzu da daga litinin da safe talata laraba har dare har a gida ke jiya alhamis yan zanda ko da cewa gaske ba su haka ba don su raba wannan da su da suke kwana wata ke kashe yanzu zai yi musu da kawai kusa da mai kallo kuma wannan mu zuba ba shi da farko ba sanin kowane abin da ya faru a shagamu da abin da ya faru a lagos shekarar bara wanda ya haifar da mayar da martani a nan cikin kano da bangarori na wannan kasa sanin kowa ne ga galimar hasarar rayukan da ake a wancan lokaci kuma abin mamaki abin da yake ɗaure kai jagororin da suka haifar da wasan bujinar suka yi ta'addanci da kisan kai suka sa jinin adama. a wancan mutum ta farko su ne kuma suka wuce suke yi uwa da matar kuma a wannan mutum ne ba kowa bane illa ka ce kungiyar a suna fere ko kuma kungiyar OPC da a suna fere da OPC suka ce kwabo ɗaya ne mai suka biyu kan suka kan zurfi nan kuma A ba amma kungiyar ce guda ɗaya illa iyaka sun raba ayyuka ita a suna fere ta ɗauki ɓangaren siyasa ɓangaren jarida ɓangaren tattaunawa ɓangaren alaƙoƙi a gida da waje don cimma wata manufa kamar yadda ɓangaren ofisi suka ɓangaren ta'addanci da kisan kai da wawace dukiyar jama'a da iya shege da kowace lalata don saboda cimma wata manufa guda ɗaya da a tuna fere da ƙungiya ɗaya ce manufarta mayar da dukkan wani bil'adama da ba bai rade ba a wurin ba bil'adama ba ne ba. Matsayar mayar da dukkan wani wanda ba musulmi ba, kuka na musulmi din baya cikin ajandar su, wanda suka tsaya a duniya ba. Cewa nan ne sai an ga bayan su, sai an kore su daga Lagos, sai an kore su daga dukkan wani sashi, dukkan wani kashi, dukkan wani yanki na kudu na mutum wannan kasa ta mutu Najeriya. Da ɗan cewa idan ka kunno kai arewa, babu wani yanki, babu wata kalmar hukuma, babu wata jiha ko masarauta da babu ɗan kabilarsu a wannan yankin. Yana gudanar da kasuwanci, yana gudanar da kanikanci, yana gudanar da leburanci, yana raye cikin aminci, yana raye cikin walwala da kwanciyar hankali. yayin da kuka tayar da hankali da ayyukan ta'addanci da yanzu da suke wani ɓangaren. Babban abin da zai ga hankali, da gane cewa wannan yanki ne na addini amma ana ƙoƙarin fakewa da shi da kabilanci. Yanzu inda ba don yaki ne ba na addini, me na kone masallaci, me na kone masallacin Islamiyya, je na kamo mamun ɗaya daga cikin masallatan kamshin salawat a yanka da gida gidan irin yadda ake yanka a kula a ga inda abin ba ya da alaƙa da su wanda ya wannan kuɗi yana da canji da aka yi a wancan lokacin wanda wannan abin ya faru a gwamnatin mai marka ne malam jafar ya fito wasu maganganu to ne abin da malam nura musa yake magana ko dai bid'ar da za su ci mutum da ita bari'un ne ko kuma akwai abin da yake yana da uzuri lokacin da za a taɓa yan uwanka musulmi a masu irin wannan kisan ka ta magana kuma kuskure kai kana da uzuri ko baka da uzuri wani mu ci gaba da yamma kar waɗansu da cikin shugabanni ne sai za su yaudare mu su lallashe mu su ba mu haƙuri ne su gamsar da cewa abu ne da baya da alaka da addini abu ne da kabilanci farka mun yi da wani bangare da kabilanci amma tabbas akwai bangare na addini a cikin wannan ne kuma za mu cika da rike shi a matsayin yaƙi na addini kuma dukkan matakin da za mu ɗauka za mu ɗauki mataki na addini sai addini suka fahimci ayoyinsa da hadisansa sun ce da mu minti kaza rana kaza da watan kaza lallai lokaci ya yi kudiri da ya kamata a bayar yayi lokacin yayi da za ku fito a harshe ta kalmar a mutu ya ne za ku fito a harshe ta kalmar a mutu addini zai hana ne haka za mu fahimce a matsayin kuma ta addini kuma wanda zai zo ya yi dafatin ɗin tunaninmu ya karkatar da kwakwalanmu zuwa ga wani abu da kan yadda ba yana ba. Kwana uku, kwana uku a jere, ana kashe mutane ana kona su ana yin ana kona matawa ana kona gasu ana baki ana kaɗe da masu musulmi kuma zuwa a yi zuwa zale a sai ana bukatar zaman lafiya a ƙasa wallahi zaman lafiya a wannan ƙasa matuƙar ana wannan ta'addanci wallahi tallafi ya ƙare ba a fita da baya menene ne an kashe yan gwamnati kwana uku ne awanni sai sai har sittin da takwas awa arba'in da wani abu ana yanka mutane ana karkace su sss suna nan soja suna nan yan sanda suna nan shugaban kasa na nan da ya tafiya ba yan mutum zai ne, na tarayya yan mutum sanda da suna nan harakunan gargajiyar mu suna nan malaman mu suna nan kowa ya yi ya zai kowa ya yi tulu ba wanda ya ci da ke komai yan siyasar mu suna kallo sannan kuma daga baya wani ya zo ya ce zai lallace mu yi mana da bada wata a cikin addini ba ba wani cikin da ne ba na addini ba abin da ya faru a bara a shagamu da lagos waɗanda suka yi abin su babu guda ɗaya da ke kurkuku yanzu babu guda ɗaya da aka gabatar da shi aka yi ta mutum da aka sun ji daɗin haka sai ga wani ka ci gaba shi yasa wani suka ƙara suka ci gaba ina so in sanar da mu a shawar kafirai da mutum ba ba babu ne ba alƙur'ani ya faɗaƙar da mu laifin mu ba ma karantawa karantawa ta fahimta in mun fahimta ba ma aiki da shi Allah da kansa ya ce in ya yaskabukum yakunu lakum a'da wa yamsutu ilaykum aydiyakum wa alsinatahum bisu da wasu lokacin wallahi in sun samu dama a kansu in sun damce ku ya kunu da sun ada za su gama makiya a gare ku ta tattun makiya a gare ku ya musu ko ina kun ajiye ku ba ta kawo bisu za ku kanka da hannunsu a kanku ku shimfa da harsunan su a kanku da zagi da tsutarwa wadda lokacin burin su a ku kafirce ku zama kafirai ne da suka zama kafirai ubangiji da kansa yake da mu kaifa wa in yazahu alaikum la yarkubu fikum illa munafiqun in dai suka ci nasara akan ku in suka samu dama akan ku ta minti daya zuwa abin da sama la yarkubu la yarkubu fikum illa munafiqun ba za su kiyaye muku ba illan wasu dangantaka ta jini wala zimma ko wani alkawari ko yanzu duniya ta zaman lafiya yarjejeniya tana tunanin yarjejeniya ta ƙasa ɗaya ko jam'iyyar siyasa ɗaya ko gari ɗaya wallahi ba za su iya yi kuɗi ta su ka kai ku ne kuke ta muna cewa ta ƙasa al'umma ɗaya ina ta karɓe kuke na al'umma ɗaya kuke ubangiji ya faɗa na cikin alqur'ani yace wala na nuna yuqatilunakum hatta kun an dinikum in tafaqu kaga ku fice fa kina ya karku Allah karkace ku a sai sun da kun murzu kun da addini kun da zaka da mani ina kira da gaggawa a madadin kaina na, yan uwana musulmi muna kira da gaggawa da gwamnatin tarayya Ɗan majalisa na tarayya su yi kokarin gudanar da binciken gaggawa a kama mutanen da suke a wannan hannu cikin gaggawa a yanke mutu hukunci na gaggawa irin hukuncin da ya dace da irin wallahi tallahi matukar ake shiru ba a yi ruwa al'amura suna iya tasowa a wannan kasa al'amura suna iya rikicewa a wannan ƙasa. wanda ma ke da burin ci gaban siyasar ba za ta ci ba dan rigima za mu tayar ta bala'i idan ya zo sojoji su zo su fashe hukun kuma ya fita ai ta bala'i ko ba za mu daina faɗin da addini ba mu tsara komai ba ko ka tara gidaje ko ka tara kuɗaɗe ko ka tara kaza ko kuke kan mulki ko kun yi adalci ko yi kintar mu wallahi za ku fito mu ko yi kintar mu za ku fito mu kintar kanmu ko wanda muka san wa addinin ke ko kasa a tsiriyanci mu jagoranci samari ne sai a je a yankin kansa kowa ne ko ya yi kalmar shahada ya ce ji musulmi ne matuƙar na tsare da Allah wallahi za mu yi umarni a kashe idan ya zo mu fito mu mutu mun so in mun mutu aljanna ce da kuma mu insha Allah in mun yi nasara za mu kace dutsen musulunci kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah da mu ku kowa da take ba da yanda za a alaka mutum addinin mu ana cin mutum ya yi wani mu zama ɗan kallo mu san to ɗan kallo ko ba wani mutum da za ba Allah ya ji kan malam Jafar Allah ya masa rahama Allah kuma ya sa ya haka nan Allah ya ji kan malam Sani irin nan maganganun ne sai suka ɗauka sai suka sarrafa sai suka ce ai suna da gudunmawa da suka bayar gurin kafa ko haram amma yanzu ba mu sani ba abin da ke faruwa a arewacin najeriya a gurare daban-daban na banki daga kan kaduna da da wasu gurare da zamfaran da shi mai kwano yake da kebe da su lala su kuma da suka ɗauki makami karatun wasu ɗari malam jafar ne karatu suka ɗauki makami suka zama ɗan da harkar ta'addanci sannan matsalar da ke faruwa a kudancin najeriya wanda su rigima su ce a raba ƙasar su ma karatun malam jafar ne sa suka ɗauki mutane suka ce an raba ƙasar ko son zuciya ne da wannan shine maganar da malam Nuhu Musa yake ba. Kun ga hudu ba ce gaba ɗayan talatin da takwas ne da kuma sakon goma. amma saboda ita suka ce karatuttukan da malam jafari ya yi kasa sun da dubu nawa a duniya suka ce duk kona su a denan saurare ba su da amfani saboda karatun da bai kai minti arba'in ba minti talatin da takwas da sakan goma. Ba menene bambancin su wa'incan haddadiyar su ma da suka ce a kona da littafin tsibunan hadar a daina karanta. ko zai yiwu a ce yanzu idan ka saurari shirin malam fara ta cikin malam albani ba za ka amfana amma cewa su cikin wannan rashin mutuncin shi sa'idu mai kwano da ba zai iya yi ba sai turo yara sai suke wannan rashin mutuncin da wannan hudu ba sai ta ce magana da malam nuna musa yake faɗa a nan kuma ya ce ha za ma haddasa wa ya haddisu wannan shine abin da ya faru yake faruwa inna hadal manhaj wannan manhajin lam yatruk ahadan bi tarkuwa min as-su'at cikin masu da'awa da suka shahara bil ilmi was sunna wajen ilimi da sunna 'yan Allah malam ja kamal albani akan ya ka san ala mustawa al-alam akan mustawa ta duniya illa wa sunnahu wa ramawhu bi bid'atin huwa minha bari'un aw ma'zur sai sun jefe shi da bid'a da ko dai shi bari'un ne asan shari'a su kuma yana da uzuri da Allah a lokacin da aka ce an kashe al'umma irin wannan kisan da malam Jafar ya tashi yana magana dan Allah yana da uzuri ko bai da uzuri Ke ba abin da ke faruwa ba kenan da wannan abin da ke faruwa a ƙasar nan to yanzu irin waɗannan abubuwan da ke faruwa a ƙasar nan su a gurin su malam Sa'idu mai kwano kisan da mu ba mu yarda da zagi ba zagi daban na nasiha yanzu na faɗa na ce lokacin da 'yan shiya suka je Abuja suna zanga-zanga sai da na fito ne analysis na faɗa abu da kuma na ce na rantsa da Allah idan gwamnatin Buhari ba ta ɗauki mataki ba sai ta faɗi kuma wallahi ba nan da suka ɗauki matakin ba wallahi sai ta faɗi wani babban mutum ne ya turo min sakonci wannan bayanan da ne ya taimaka wajen zaburar da gwamnati dole ta tashi ta ɗauki mataki a kan wannan a su a gurinsu wannan bayanin ba da na yi wanda taimakon gwamnati ya yi a tun da dai akan mumbari ne shi ko a wurin karatu a social media ko kuruji ne ya waye ne manhaji ne da yan bida a Shi shi ne maganar da malam nura musa yake amma ma'azur ba a dan hada sannan sai rance akan wannan al'amur da yi hajji wa hajiri kutubi sai a ce a kaurace masa a kaurace wa da tattaban shi wa ashirin da a kaurace wa kasasuwansa mahama kana nafsuhu wa ta'asiruhu al-hasan shi yadda amfanin yake da tasirin sa mai kyau a wata ilallahi ta'ala wajen da'awa zuwa ga Allah wajen fa'i anil islam na tabbatar da cewa wallahi amfanin da malam jafar yi ma addini da su malam albani a shekarun sa'idi mai kwano har ya bar duniya ba zai iya ma duniya wannan amfanin littafi nawa ya sauki wannan ake kiri aka saka Wannan da waye da waye ɗalibin shi wanda suka zauna a gaban shi ya karanta da su ba ɗalibi na nisa ba ba ɗalibi na nisa ba da waye da waye da waye da waye kar mu ci gaba da jin wannan hudu ba ta malam ba ba wani musulmi da zamu kwantar wa hankali ba wani musulmi da zamu so kai dauki banza da zamu ga ba. a yanzu mu yi umarni cewa a fita ba amma nan da waɗansu kwanuka da mintuna umarnin na zuwa ba abu da an yi amma lallai gwamnati ta yi kokarin ɗaukar matakin da ya dace a ɓangarori guda bakwai ya ce lallai gwamnati ta yi kokarin ɗaukar matakin da ya dace kuma kowa ya sani gwamnatocin ma rashin yin abin da a'a su yanzu da 'yan siyasa da kowa da kowa da zai ma yi magana a kasa ya ji zai magana matsalarsa kawai malamin addini ya buɗe baki ya magana a kan matsala na faruwa a ƙasa shi shine matsalarsu kowa in yi magana a ƙasa da ya kuruji ba amma malami ne in yi magana ya ɗauko manhajar khawarij kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza sai mu ci gaba da shi da kowa ya san suna da ruwa da tsaki a cikin wannan hanyoyi za mu faɗa don musulmi mazanmu matanmu sarakunanmu kowa da kowa ɗinmu su san cewa ga abokan adawar mu da suka yi kusurce ruwa mu sama da mutum kudu a Legas da kona mana tankoki sama da guda a wancan lokacin yana magana an kashe mutum sama da Allah in kana da imani kuma wannan yanzu abin da ke faruwa ce da matsaloli da dama ya kamata in mun yi magana malamai su fito su dafa mana akan wannan matsalar kuma kawai da ba ke shigo kamar mu kaɗai ne a Najeriya na ba da misali na ce yanzu lokacin da matsalar corona ta taso wanda ma bai isa ya fatawa ba fatawa yake amma me yasa ragowar matsalolin jin malamai galibi suke jan baki shi shiru wannan yana daga cikin abin da ya ci malam tafa a lokacin yasa ya fito yi maganganu masu zafi a wannan ko bari mu ji ɗari uku da kona mana harkokin kasuwancin mu da yan fiyaɗe ga yan mu da matan mu da kallon mu da yayyan mu da waɗanda suke da ruwan tiket a ɓangare da farko gwamnatin tarayya kasan gane ya zo cewa gwamnatin kaduna lokacin da ya yi cikin kwana ɗaya da yini daya cewa ko a dakatar ko kuma nan gaba in ya sake faruwa sai ya kafa ya faɗi irin wannan bara sai majalisar wakilai sun ba su wannan damar sun bara me yasa aka yi kwana uku ana yi a Lagos bai ga kasa kasa me yasa bai yi umarni ga ministan harkokin cikin gida ba me yasa bai yi umarni ga ministan kula da aikin yan sanda ba me yasa bai yi umarni da yan sufasta janar na yan sanda ba lokacin da uku zai yi shi da yan kabinetin su yan majalisar sa musulman da kafaran duk suna da ruwa da su wajen cikin shugaban an da farko kenan na biyu lokacin da wannan sabisa lokacin Obasanjo ne yake shugaban kasa a Najeriya. Da suka ɗauko Malam Jafar da wannan ƙadiyya ce ya maganganun da ya zafi ta tafi ya yi huruji ya ɗauko man da kawari. Haka ɗan bida'a ne. Ubasan shi kuma a musulmi ne a wannan lokacin har a yanzu yana shugaban ƙasa. yana cikin wali al'amarin dama da yawa ta cikin malam kafar ya masa da'ar da rashin da'a ne sa ya zama ba kawari da tsakida shi ne magana da malam Nura Musa ya faɗa shi ga goyon bayan makiya Allah Wannan suka ce an musu kanya goyon bayan makiya Allah wani mutu gaba da ni ministan shari'a na tarayya nuna Igi ta fatina tsere ne ta ofisi ne shugaba ne na kungiyar yan iska yan ta'adda kuma aka ba su ministan shari'a na tarayya don saboda yin sun yi ta'addanci kan a hukunta su don saboda yin sun da yan uwar mu kar a hukunta su sai sun rasa karkashin sa kundin tsarin mulkin na karkashin sa kasar tana karkashin sa mutum na uku ministan yan sanda Major General Retired Jamie Bowen. Jamie Bowen, ɗan kogin ne, Babban abin da ya ba da dama aka ba shi ministan aikin 'yan sanda dai shi ne a tarihi a Najeriya a yanzu wanda ya fi kowa tsanar musulmi da musulunci. Shi ya fi kowa tsanar musulmi da musulunci. Abin da ya tsana ya gani a duniya irin da duka musulmi ya wuce ko da bai taɓa tafi ba. Shi ne minista kuma mai kula da 'yan sanda. Mutum na hudu shi ne inspector general na 'yan sandan Najeriya a cikin mamaki. Alhaji yi Najeriya. Shi aka mayar bara ya ofis ɗinsa daga Abuja ya mayar Wai kwantar da hankali a Ga kwana uku a ana yankawa ana konawa bai Mutum na biyar, mutum na hudu a wannan bangare ha da biyu uku hudu mutum na biyar a wannan bangare shi ne shugaban OPP an ba da labarin cewa an kama shi ba wai kama shi ne ba mu muka ce a yi kake shi kawai za a yi wanda kuma shi aka zuba a yi mana ba kake shi za a yi ko ko su makara ba su lokacin ki kake shi kawai za a yi shi ne abin da za a yi mana mutum na gaba Mr. Abraham Adesanya kowa ya san shi yana da ruwa da jiki wajen rikicin shagamu da lagos a bara kuma yana da ruwa da jiki wajen wannan rikicin da ake yau na gaba na shi da nan ya bakwai gwamnan jihar lagos mustapha latinubu shi ya kirawo shugabannin ofishi din nan da sarkin hausawa da sarkin inyamurai da yan sanda a zo a yi taron sulhu kar a zubar da jini kowa ya sa hannu tsakanin yan sanda da shugabannin hausawa da shugabannin inyamurai shugaban ofishi ya ce ba zai sanya hannu aka saka zaman lafiya ba kuma aka bar shi ya fito yake gwamnati jihar ba. Kuma bincike ya nuna su suke sai wa ɗan ofishi sun makamai su suke ba su ashina da bindigogi su suke gaban sarin kansu da kuɗi don su yi addukin da suke yi. Mutum na gaba na ƙarshe. Wannan ita ce maganar da na faɗa a gurin karatu. maganar da malam jafar ya faɗa malam jafar ya faɗa bai taɓa zargin wato wazirin adama ba da cewa ya kafa kungiya ya ɗauki makamiya ba a tun a kashe wasu al'umma wannan kuma ya faɗa da ba yanzu ya rage mutane zaɓi ko dai ku zaɓi wanda malam jafar ya yi magana a kansa amma magana ba ta kai munin wannan dan za ku ji daga nan gaba cikin maganganun da yi yana cikin mutanen da ya ci ya bar fatawa ko bai duniya ga matakin da za a ɗaukan musu kuma yana zuwa cikin mu ya yawo lafiya lau har ma suna kokarin wanda ya wannan da shi da a dafu a kawo mana a matsayin shugaba kuma inda ya fito ce mana ya tuko wancan kuskuren da aka yi ya gane kuskure ne bari mu ci gaba da ji wani jihar Orestate wai sunansa Alhaji Lam Adekina Alhaji Lam Adekina kuma wanda kwanan nan wani kwanan nan mai da buhari mai ritaya ya har ofis sun a birnin ibada Ban gani abin da mutanen kasar su suke yi su wannan yan ofis suke na bin mu da suke yawo suna kiwon da suke suna neman inda su yawa a bi su a kaji a kwace shanun su a tafi da su buhari ya je ya sami su ita ta baki a nan gurin buhari yana kammala ya zo masa da wannan sai ya banza da ke ce ni abin da nake so ku taimaka mana yadda za a yi a gyara Najeriya dama ko wasu shugabannin shugabannin kasa suna so su kawo rigima a Najeriya Obasanjo ya ce su suna wa da ranar samun yanki a Abuja ba su je ba amsa da ga Buhari kwana kwanan nan kwana kwanan nan wayannan su duba tun lokacin da malam Jafar na da rai yau shekara goma sha nawa ka fara ɗaukar wannan matakin a kan Fulani so matsalan fulani matsala ce da suke da faɗin da wato matsawa aka yi ta kure su aka kai shi ga wannan matakin kuma da suka tashi da wanda ya kamata su kan masa wannan matakin wanda bai kamata ba kuma dokan mai suke Allah ya shirye su bari mu ci gaba da shi sannan zali na abba ya kai ziyara a wannan gari saboda wani dan majalisa a kan kawansu da ya mutu ya kai ta'aziyya da ya je ya aika wa gwamnan cewa zai ga ofis ɗinsa da kai mata ziyara a matsayinsa na titu cikin gaban majalisar wakilai ta tarayya shi kuma gonan jiha ya ce a ce mata ba zan kalli ba ba zan saurari ku ba ba zan kalli ba zan saurari ku ba shi wannan alhaji lamu a dai kina a dai kina gwamnan jihar oyo shi ne wanda ya daura tsamarar yaƙi yanzu da cewa ba yadda za a yi tunani ba ne a musulunci ko kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma Ka sunansa alhaji lam alisuna wai musulmi ne wai musulmi ne wai wani ne musulmi ne kuma ya min ke cika yadda za a yi shari'ar musulunci ke je kudancin najeriya in ke kala da rai. kuma wai musulmi ne Allah ya kiyaye waɗannan bangarori guda bakwai ƴaƴan musulmi ne kanana cewa ko da mu a yanzu mu kaddamar wa waɗannan musulmi da kake su ba mun bayar da wasiya ga ƴaƴan mutum inda aka waɗannan da zai aka ko da mu yanzu Bukin sa ba a lokacin mu. Mun ba da wasiya jinin waɗannan ya halatta. Har na ne, sun kashe ƴan goma mutumi an kashe su ba zalunta su aka yi ba adalci aka yi ramuwa. Har yanzu kuma an kashe mana mutum dubu ɗaya mun kashe bakwai ne muka yi. Mun komi ba. Saboda haka abin da muke kira da gwamnatin tarayya sai gaggawar ɗaukar mataki. Dukkan waɗannan da muka ambata. Gaggawar ɗaukar mataki in ba aka ba al'amura na iya rikicewa da bunan zakon wani lokaci to ina son ke da mu wannan al'amuri ne faru a lokacin ya saba wa dukkan wata ka'ida ta bil adam a duniya adamin nan ko da ba musulmi bane ba bil adamin nan ko da a daji yake yawo da ragga a jikinsa abu ne da ya saba wa Najeriya a matsayin na kasa abu ne da ya saba wa zaman tare abu ne da ya saba wa adalci abu ne da ya saba wa haƙƙin bil adama da aka muke kira da ɓangarori guda uku kira da gaggawa ɓangare na farko gwamnonin jihohin arewa guda goma sha tara abin da aka yi an yi da sunan yaƙar yan arewa a arewa ko ba bare duk wanda aka yaƙa ya zama tilas ɗan ku tsaya ku kwato masa yankin sa ka tsaya tsayin duka su ga an yi wani abu ba don komai ba muna musu magana da wannan ɓangaren na arewanci na mun san a cikin su akwai waɗanda ba musulmi a har ne to abin arewa take yanka in su ɗan arewa ne bangare na biyu muna kira da sarakunan mu musulmi waɗanda kowane ɗaya daga cikin su ke jin gadon dutar sai usman dan gobe to a lokaci yayi da za su fito su la'anci abin da ya faru a lagos su kuma bayar da notis ga gwamnatin tarayya cewa sun ba ta mako ɗaya in ba ta ɗauki mataki ba sai umarni da talakawan su kasar ta yi abu ke gaba daya wallahi idan sun yi haka sun mutunta kansu sun mutunta al'ummarsu sun mutunta addini kuma wallahi sadar da su ta faru a idan mu da na adawu amma in suka yi shiru an karkace mana yan uwa da tabbatar da cewa kwatar kuma a wajen mu za mu ci da karkatar su a matsayin mutanen banza za mu ci da karkatar su a matsayin masu rawanin banza duk sarkin da bai fito yin magana ba a wurin mutu za na daga yau ku ɗauka ku aji duk sarkin da ya yin magana sun san na sokoto sarkin borno sarkin kano sarkin gwandu daura ta kuma zarto duk dukkan wata masarauta ta musulmi wallahi matukar ku fito su magana ba za mu ci gaba da musulunci a matsayin mutanen banza da shi kuma kar ma su zo za su gare jiwa wai su ba a mana an gota za mu fi kyazi magana su a wurin aikin banza ce dan ba za su yi wa magana ba tun da ba sa cikin inda suna ta dubu da sun mutunce mu da sunan majalisar su in ma waɗansu sun zama matsaurata a samu sarki jarumi da zai tsaya da sunan masarautarsa ai ba daji kuke mallaka ba ba ruwan kuke mallaka ba adama kuke mallaka bil adaman nan sune aka kike duba da zo Allah ya ji kan malam jaka Allah ya masa rahama Allah kuma ya huta adifa ce ta ibi malam jaka a matsayin sa na dan adam lokacin da za ka ga in yi wa ‘yan uwanka musulmi abin da daidai ba. A Wannan kuma dukkan fushi da mutum zai yi lokacin da aka tafa Allah ko addinin Allah, kuma a zuri ne shi. Wannan ya sa ba wani malami a duniya da ya taɓa cewa annabi Musa ya yi laifi lokacin da dawo daga Mikan ya samu. Mutanen shi sun bar tauhidi sun kuma kan shirka. Allah ya kawo cikin suratul a'raf cewa alkal alwaha wa akada bi ra'si allunan attaura da ikar ku faɗi da su a wannan lokaci saboda inda a ce waɗannan maganganun da malam jafar yake yana yi ne a kankin kansa shi aka taɓa yake yansa to kaga babin su amma addini aka taɓa da al'umma yake waɗannan maganganun su kuma waɗannan jibban nan da aka yi maganganun sun yi magana a kanta yanzu kwanan nan za ka kashe mutum talatin a hanyar jos sa'idu mai kwano fa yana cikin wanda ya fito yake cewa wai ba daidai ba ne irin matakin da gwamnan fa ba ma fa musulmi ba wa. kirista ba amma wace iri mai kwano yana ganin hanyar da malar da ya rubuce mai magana wai bai kamata ya mai magana ba kuma ku zo ku ce wai karya ne wai in kun ce kwakwa ba a na ta Allah ya kiyaye bari mu ci gaba da shi. Ku fito su kare mu. dole su tsaya su wakilce mu sannan bangare na uku bangaren wakilan mu a majalisar tarayya majalisa ta dattijai dukkanin su ya zama dole su fito su bayyana matsayin su da mazauna ayyukan ta'addanci da kai abin da ya muku musu magana da wannan language din abin da ke faruwa ita demokuraɗiyyar da suka yi imani da ita a matsayin ilahu ne ubadu Allah da ake motawa yanzu ba suna da jabta rushewa kuma mu dukkan musulmi za mu iya duka da idan muna su. yadda aka ci mutuncin yan gwamnu mu fa idan muka tashi ba irin wasan yaran da aka yi a Lagos za yi ba za mu yi bala'i ne mai sunan bala'i Allah ya ce mana in takunu talamun fa innahum yalamun kama talamun wa tarzuna min Allah ma la yarzun wa Allahu aliman hakima in ku kuna jin Allah ya kamala ya Allah ya masa rahama Allah ya sa wannan shine abin da ya faru wannan ita ce nufin da malam nura musa ike magana ainihin wato a kanta ya ce a kan wannan sai su zo ce gaba ɗaya abin da ka taɓa yi ma mai amfani ga addini a ruguza wannan abu wani mu dawo kan wato littafi dan karanta abin da ya tsawwaka kafin ne. daga ga wani yana sani ne ce wai karatu ba ku ba lejina ce ba a alam Allah ya sa mu dace to a duk uwa in ka ki ba daidai nake karanta ba ake makon da zaka mu yara ya kamata ka mu haka ya kamata yi a to shine yake faɗa shi nan malam nura musa an ga magana da na gurin zaka nan yace haza ma hadasa wa yahdu bil kiri wannan shine abin da ya faru yake faruwa a aika inna hadha manhaj wannan tsarin nasu yan yatruk ahadan min as-su'ati al-mashhurin sai bai sai daga cikin masu da'awa wanda suka shahara ba bil ilmi was sunna da da kiran mutane zuwa ga sunna ala mustawil alam akan mustawa ta duniya illa wasannafu illa wasannafu illa wa sannafahu wa ramahu bi bid'ati a ce sai sun sannafa shi ko kuma jefe shi da bid'a bid'a da yake wato kuma min ha bari'un aw ma'zurun inda ya fita kuma yana da uzuri a kan yanzu wayannan abubuwan da suka faru shi malam jafar yana da uzuri ko bai da uzuri kaga yana da uzuri shine malam nura musa yake yake wala yakadu hadha al-manhaj mansub ila salam wannan manhajin yayi kusa wanda aka jingina shi zuwa ga salaf kadiban wazuran ta hanyar kariya ya hoto Rihala fi ayyi salafin min al-buldan min buldan al-muslimina ya saukar da kayan tafiyarsa a kowane gari da cikin garuruwa na musulmi illa kanat wato muhimmatu al'ula fi kasamance muhimmarsa ta farko wa awwal ma unna sa ilayhi farkon abin da za su kiran mutane zuwa gare shi wato a shine huwa isqatul ulama idarizina shine kayar da mutuncin malamai da suka fito kiri a garin al na waɗanda suka shahara allazina amma nafsuhum wanda amfanin su kidami bil balad a cikin wannan garin wannan shine dalilin da yasa da suka zo suka kalli malam albani da malam jabar suna cikin malaman da amfanin su ya game ko ina cikin mutane wa ifradihim da kuma fitar da su mina sunnati daga sunna wa ramihim da jifar su a dame wato kharij takatin najiya wa ramihim da kuma jifan su da kharij alfirqatin najiya da jifar su da abin da yake fitar da mutum daga firqatin najiya hatta ya tabi nasu a cikin haske idan mutane sun rasa ainihin wato aminci biyu da su sannan sai mutane sun yi watsi da duk abin da yake da alaƙa da su wannan shine wannan tsarin wannan mantaki da su suke kansa wannan shine abin da suke kansa Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare wannan shine abin da yake yi a cikin wannan sai ya ci gaba da cewa la shakka ko kuntu babu anna nata'ida hadal manhaj sakamakon wannan manhajin nasu tasdidu kullu aduwi al islam wato tana taimakon duk wani maki na musulunci wal musulmi da musulmi Dalika saboda haka ne yasa a ada'ul islami makiya musulunci suke yin aiki suna gauga bi kulli ashkalihim da dukkan shakalinsu kafiruna minhum wal munafiquna kafirai da munafiqai ila tamkini du'ati wato ila hadhal manhaji wato makkanawa ma'abuta mahani wannan manhaji fi sahati da'awiyya a saha ta da'awa da annahum saboda su da yanfiruna nasa suna koran mutane an kul ulama'i daga malami wa yajurunahum wa suna iya yin ƙarfin hali wajen taɓa mutuncin kowane malami wa hatki a aradihim da kita mutuncinsu a fi nafsul wakata a daidai lokacin kuma ba sai una an kulle zalimin suna mutaka ga kowane azzalimi wa tsagiyatin da kowane ɗagutu ويبررون حلمه للرئية sannan suna kokarin tabbiri cewa aikin da ya na zalunta mutane babu ne wai zai nuna lahu tadiyika sannan suna kawata masa ga yadda zai kantata ala ala alal ulama ir rabbanina kan malamai na Allah bai sigil cewa a kulle su wal kafin da kisa da'awa annahum min al qawarij da da'awatu suna cikin qawarij allazina ya je tankilu biyu da ya wajaba cewa ma a kana ma iya kashe shi ko ai musu azaba sai ce ne zalika saboda haka ne inna wajibal waqti wajibin wannan lokaci yujibu yana wajabta alul ulama akan malamai wa talabatul ilmi ɗaliban ilimi tafsirun nasi basirantar da mutane da hakikatar hadhihi sa'iba da hakikanin wannan sa'iba wa qadariha da kuma hadarin ta على الإسلام والمسلمين أكم مسلمين لمسلمين فإنها لا تزيد المسلمين في أي بلد ما تقارى مسلمين أكون gari dakalat fi kashe illa ta afan fashe rauni ala sa'atihim akan raunin da ake ciki wallahi wa'annan mutanen yanzu irin su sa'idi mai kwano duk wanda ka gani yana kan manhaji irin na babu abin da za su kara ma al'ummar musulmi sai rauni bayan raunin da suke da shi kuma makiya sun gane haka annaha saboda ita da'awatun da'awa ce da hadmul saboda rusawa lalin bina'i ba saboda gini ba wani adatu ada adatu tafsiri kayan aiki ne na rabawa bainal musulmi da tsakanin musulmi yadda ali bainahum ba hadawa ba wa da'awatu lislam lil waqi li shirki allah la in li shirki allah wato da'awa ce ta miƙa wuya ga abin da ya saba wa shari'ar Allah ba wai in inkarin wannan abin da kuma canza shi ba wannan ita ce ka'idar wa'annan mutane in tilakar ce saboda wato tashi min kiyami bi hadal wajibi kaiwa ga wannan wajibin kuki ita da hadhihi mudakkira na fi wajen wato shi ne wannan mudakkira al-muktasara wacce ta take takaitacciya da bayanin hakikatin hadhihi jama'a ta hadda anasir al-asiya ƙarƙashin wa'annan bangaro masu ruwa malam zai yi gaba na sha'atul madakila sababu tasbiti kashe suka taso menene dalilin da yasa ake kiransu da wannan suna na biyu abaraz rumuzul madakila ta'ala suwaye mafi bayyanan manya-manyan gishaki cikin shi kai wannan da'awar yanzu a duniya ahammul masail allati sarqa fiha al-madakhilatu al-sunnah wal jama'a mafi muhimmancin matsalolin da suka rabu da ahlus sunna a ciki sana abaraz sifatul madakhila wa qudratihim mafi bayyana da kuma asalinsu sannan a hammar kusa biki da fikiri almadakali mafi muhimmanci da wajen warware wannan fikirin tunanin na shi shakabi bin hadi almadakali shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye shi ya kuma tura shi akan abin da yake na ilimi ne so ɗan uwa saboda mun ja lokaci za mu tsaya ainihin wato nan Allah madaukakin sarki ya samu dace Kada ka ji wannan ko gani da wannan manhajin yanzu yana ce muku bai shi ahlus sunna ne ƙarya yake a ya dai jinkiri zuwa ga sunna kuma yana so sunna da aka karantar ya rushe ta ya baje ta saboda son zuciya za ku gani saboda haka duk wanda ko gan shi da manhaji irin na mai kwano da ra'ayin cewa malam wani wanda suka ma addini shi ma dan bid'a ne kariya suke kuma ra'ayin waɗannan yaran da kake duk wanda ko ga ya fito sun ce dan bid'a ne ya ce shi bai gamsu ba a a taqiyya ce ta amma dalilansa na cewa Dr. Sani dan bid'a ne kuma shi dan bid'a ne da kuma su dan bid'a ne mal abu dan bid'a ne da da sin dan bid'a ne wannan dalilan su ne kuma dalilan su da suka yi suka ce malam Jafar da malam Albani da Kamar Bamba dan bid'a ne babu bambanci Allah madaukakin sa ya kare mu daga son zuciya zan tsaya a nan inda na faɗa daidai Allah ta kama lada sai kuma gobe in na sake samun lokaci zan sanar inda kuma ne kuskure Allah ya yafi mana Allah kuma ya tsare mu daga wa mutuncin wanda bai kamata ya kuma duk wanda Allah ya masa tsawon ku jira ku gani in ba Allah ne ya shirye su Allah ya shirye su Allah ni na faɗa muku za ku ga yadda Allah zai ajiye wajen buga misali a kansu ai wannan ka'ida ta inna Allah yusafi wa anil ladina amanu tana duk wanda ya karanta da addini don Allah wargwadon imaninsa zai gwargwadon kuma mudafa'ar da Allah zai masa bayan ya bar duniya kace zaka taba mutuncin su wargwadon kariyar da Allah subhanahu wata'ala zai bashi bayan ya bar duniya to wannan shine nan gaba irin misalan su Usmanu duk zamu zaga muka muku amma in an bi ka'idar waɗannan na rantsi da Allah har su Shehu Usmanu sai an ce musu bid'a saboda fito na fitar da suka da kuma wajen gwamnu sannan in mun dawo babin ko suka kuma gangano da suke za ka sha mamaki dan yanzu a manzuma ce in tawassuli baiti ya kai arba'in da wani abu ya rabbi alimi zahirin kalbatin ajibin ladiyya da obi abdulkadiri manzuma ce ta kai baiti arba'in da wani abu ba wai tawassuli da annabi ba a'a tawassuli da shehu kadir jilani ba wai annabi ba shehu kadir jilani ya yi tawassuli da shi ya kai baiti arba'in da wani abu a cikin littafin sa tafsirul waraqat ya rabbi alim zahirin kalbatin ajibin ladhi yad'u li abdulkadir haka yayi wa'annan baitika ka gani haka yayi wa'annan ainihin wato baitika ya faɗi waɗannan ainihin wato ɗaitukan nashi amma ba wani malamin da yake ce cewa a haka isi ba kuma yanzu a najeriya ka yi ka ce shehu usmanu dan podiyo ɗin da ya kai cikin suna nan cikin da sai yanzu wala ƙari ya rabbi alimi batsinin ka zahiri a dibin da zai yi ta abu da kajiri barakatu ahmad fi da lai ahmad wa jammatin abu kajiri ya rabbi ya lalle li ibadihi sunni da fadlika abu da kajiri إن المسيء للأكابر يلتدي كل ذات عند شيخ عبد القادر قلت لم أوصف شيخي محسن إني لمنتصر لعبد القادر ما كنت أعلم أن أجيب أجب لكون وسيلتي عبد القادر إيماننا مع السنة في duba ka gani saboda kafin su a lokacin duniya duniya sunna ba ta da kuma nagartattun kayan Allah kamar su irin su sai ce zidni biha bi shekar abdulkalim wal kufra ma afiqatin wa ma afiqatin ani bai kasarat ta abul qadir ya rabb zidni min nasa fi darajati al musamma fi darajati al musamma bi abul qadir أدني بدينك غالبا في هذه البلدان من جدات عبد القادر يا رب فاسترني بذكرك دائما من تلقش المسمى عبد القادر سني من الشيطان من إنس ومن جن بجاه عبد القادر ومسائب الدنيا وأخرى نجني من تهجة المسمى بأبني علي حسن أموري في الدنيا وفي الآخرة بمكان من يدعى بأبني الآلي يا رب لي يا رب يسر لي شدائد كلها موتي أتى بمكان أبني الآلي يا رب خاتمتي أتنا إذن من درجة المسمى بأبني الآلي يا رب يسر لي إجابة منكر ونكيل في مكان أبني الآجري baituka ne sun kai guda arba'in da wani abu har ya je inda yake cewa wa hurufu nazmi fi hurufi illa qalilan hasilan an hasir barakatu ahmad fi biladillahi kad ammat wa jammat amma ta isa ka da shi kuma ni da wannan manhajin nan sun an dauke shi billahi allazi la ya illa huwa nan gaba shi usman da sun ce ba kawari ne yan a zamanin shi usmanin kamar da zamu kun bukatar ta kamu makarantar cikin kimfafi da suka wasu gurare akwai lokacin nashi kuma da manna sun ke da kawalijin da komai cewa yayi kuna fito da kudin da makamancin cikin wa'annan sai wa'annan malam da su Muhammad bin Abdul Hafiz wala ba wanda zai ta cikin su wanda ka Allah ta ala ya sa mu dace abin da ne kuskure kuma in wani dan uwa ya ga kuskure ko na tambaye ne ko wani abu kana iya tudo mana mutana a wani abu bane wanda na faɗa daidai Allah ka ba mu lada wannan kuma kuskure Allah ka yafe mana wa bi hadal kifaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh